La'akari da yadda masu yada labaran bogi ke cin karensu ba babbaka a kafafen sada zumunta da nufin cimma wata mummunar manufa wanda kuma hakan ke barazana ga zaman lafiya ya sa kungiyar 'yan rajin kare demokradiyya da ake kira kaden shirya wannan muhawara domin wasu gwamman matasa da zumar ganar da su hanyoyi mafi ala wajen amfani da irin waɗannan kafafe a lokacin zaɓe. Ibrahim Awal Umaru mamba ne a wannan kungiya. A takaice muna so su zan ba da labari na gaskiya. Sai gani abin da wani bai ba an zuwa an tana da karya yana yawo saman yanar gizo-gizo kenan wannan bai kamata ba kun san lokacin zaɓe ana so labari cikakku kenan dan shi ne kungiyar eh, mukadan da haɗin guya eh, seni don ka mun ka ce ya kamata wannan matasa masu unhani da eh, yanar gizo-gizo mun ka taɓo su kungiya-kungiya mu ba su wannan bayani wanda ya kamata don in zaɓe zo a sanya da ya kamata matasa da masu unhwani da yanar gizo-gizo su yi unhwani da su. Kakakin hukumar zaɓe ta ƙasa Seni Nafi Wada ya ce hukumar ta yi na'am da wannan yunkuri na matasan Kaden domin abu ne da zai ba da damar dakile hanyoyin yaɗa jita-jita ko kuma labaran bogi in ji shi. Gudunmuwarsu babba ce don daga minyu na abu suna wallafa shi kuma in suka wallafa shi duniya yake tahiya gaba ɗaya kuma a lokaci guda. To kenan kun gani abubuwa ne wanda ya kasance da ita hukuma wannan tamu da su wa'annan kungiyoyi mu zamna tare su rika ba da bayani wanda ya dace bisa kan harkar zaɓe kun san cewa in suka ba da labari wanda ba shi ba ne kamun a gyara tuni an yi ɓanna to gara tun da wuri mu kiraye su su zo tare da mu mu ba su labari ne wanda ya huto daga mu, kenan cewa ba za su ba da ba labari wanda bai dace ba har ya kawo tashin hankali cikin ƙasa kun san cewa wannan kafafen in ba a kula da su ba in ba a san ba me za a sa a ciki ba karamar tarzoma ba ce a ƙasa kuma ba karamar tarzoma ba ce a duniya a ranar 13 ga watan disambar da ke tafi ne ake sa ran gudanar da zaben ƙananan hukumomi a nan Nijar yayin da aka bayyana ranar 27 ga watan na disamba a matsayin ta zaben 'yan majalisar dokokin ƙasa haɗe da zagayen farko na zaben shugaban ƙasa saboda haka hukumar zaɓe ta ɗauki alƙawalin wallafa bayanai akai-akai game da sha'anin gudanar da zaɓe zuwa lokacin fitar da sakamako a shafin ta na yanar gizo. Sabili kenan take kiran jama'a akan buƙatar tsantsan da masu yada labaran bogi a kafafen sada zumunta. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.